da suke addabar rayuwata akan matan da suke addabar rayuwata abun ya ishe ni saboda yawanci hadda jaruman kaniwood hadda jaruman da wai shin don allah ke babu mazan aure ne babu mazan auren ne tambayan shi ne da har dalle ne dole wai sai kin yi harka da irin uwarki mace ki yi harka ko ke cinta zaki to yanzu idan na ce ki nuna min abin da za ki jitar din za ki nuna min shi ki nuna min wallahi sai ki nuna min ai ba za ta nuna ba ba za ta nuna ba saboda ai ita ba namiji ba ce ba namiji ba ne yanzu mata daga zaran sun kalli yarinya fara doguwa kyakkyawa ga wanka ita su kawai duk duniya ya za a yi su lalata mata rayuwa ya za a yi su lalata mata rayuwa to abin nan ya ishe ni matan da suke bina a duniya babu adadi babu adadi don kowa na fitowa ina tona asirin mace da shi yasa kawai ke duk duniya idan kika shiga shafi da ke a duniya kawai kina kallon bidiyo na saboda ina yin baitin maza ke a duniya kawai ke bidiyo na yana sa ki shauki yana saki nishadi an yi ne ba don ke mace ba an yi ne don maza su bi ba don ke mace ba a ce gaba ɗaya rayuwa ta kawai mata mata kawai sai mata ne kawai suke bibiyar rayuwa ta suke shigowa rayuwa ta har mace ta kai ga mace wai ai mace ba kuwa za ki ma asiri wannan wani irin masifa ce wannan wani irin bala'i ce to ni ba yan lesbiyan mace ce ni ba ƴan lesbiyan mace ai amma na not a da ki ga mace kin yi jika da ni nono har har gwiwa kina kwalla kina zubar da hawaye ki saboda ni kina kwalla kina zubar da hawaye ki saboda ni kuma bayan kisa kin yi jika da ni mace kina mace yar uwa ta mace kina kuka a kaina me zaki bani me zaki bani harka za mu yi za ki nuna mu abin da za ki harkar da ni wata kan ma cewa ta yi ita wallahi a duniya wallahi wallahi wallahi ita kawai wallahi buri ta kai kawai ta aure ni ka ji wannan masifa da mana yanzu mata sun zama abin da suka zama wannan wani irin masifa ce wannan wani irin bala'i ne to don Allah don Allah kuna ina maza kuna ina kun ji ni ina ta magana kuna ina wai ba ku da wadata ne ba ku da wadata da yanzu matan suke shiga suke bi yan uwansu mata suke kuka a kansu da zaran yanzu wai ko na fita stress a ce wai yau wai ga ga ga wata mata suke kuka a kanta ga wata mata suke zuwa da hawaye a kanta to abin ya ishe ni dan Allah maza ba ku da wadata ne to ni na muku alƙawari ina da mata iri iri kala kala duk wanda ranku yake so na yi muku alkawari zan ba ku mata wanda za ku aure idan ma ba ku da jari ba ku da kuɗi na yi alkawari zan ba ka jari sannan zan ba ka zan ba ka wallahi wallahi wallahi wallahi in dai har da wannan abu a cikin zuciyarka ka da wadatar da za ka aure mace take shiga irin wa'annan hatsarin lokacin take bi ɗan uwar ta mace wallahi na yi maka alkawari wallahi sai na baka wannan saboda ka rufa maka asiri ina da mata iri iri kala kala wannan ai masifa ce wannan bala'i ce abinda zikir shi yi magana idan za ka yi aure ka tabbatar matanka ba ta yin siyan this is the one ba ta lesbian wannan wani irin rayuwa ce wannan wani irin masifa ce mala'i ce wanda ya shigo ke ki san me ma'anar lesbian kuwa kin san ma'anar lesbian kuwa to ni abin ya ishe ni ya ishe ni ya ishe ni idan kuma ba so kuke fara fitowa ina tona asirin jarumin kwanin har da su a cikin wa'anda suke bibiyar suke bibiyar rayuwa ta ba wallahi zan fara abun ya ishe ni kawai don kin ga ina bidiyo ina hawa baitin din maza kawai ki a tunanin ainihin ɗin lesbian na iya soyayya kaza kaza kaza kaza ba ya to ni ba in lesbian ba ce sa'an nan kuma maza don girman Allah in ga comment a wannan shawarar da na bada in dai ka tabbatar cewa ba ka da wadata ne ni na yi alkawarin zan baka mata daga gare ni saboda ina da matan iri iri kala kala saboda sun ishe ni ko na ne yanzu na gaji da masifa da bala'i ni ma fa ina so ne aure ba ba wai haka fa kawai zan zauna in dawwama bane kawai duk mace da kika tashi ki ce wani ne duk mace da kika tashi ni kaɗai ce mace a duniya ni kaɗai ce mace ba ni ka ba ce to abin ya ishe ni abin ya ishe ni haka ya ishe ni haka na gaji ni ba in lesbian ba na ƙara faɗa I am not a lesbian yan lesbiya ce na riga na ƙara na faɗa ni ba yan lesbiyan ba ce na gaji da wannan abun da ake mana gaba ɗaya rayuwa ta maza ba za su bibiya rayuwa ta ba sai mata tun da tashi rayuwa ta mata kawai sai bibiya ta sake to abin ya ishe ni ya ishe ni na gaji na gaji wallahi maza dan girman Allah dan Allah dan Allah dan Allah ina ni ne muku wannan alƙawari ido na za ku kalla cikin ido na za ku kalla ku tabbata babu wasa a cikin wannan magana duk mutum duk namijin da yake wannan ba shi da wadatar zuci ne yasa mata suke girman uwarsu mata to ni na yi alƙawari zan ba ka sannan zan ba ka zan ba ka jari a je ku zauna da saboda an ba saboda wannan masu sun yi yawa sun yi yawa ni kan na gaji wallahi na gaji wallahi wannan ai bala'i ce kai abin nan ma mamaki yake ba na Za ba za su bibiya rayuwa ta ba sai mata tun da na tashi rayuwa ta mata kawai sai bibiya ta suke to abin ya ishe ni